يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لا هدي شاشد ga رمضان فإن هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine majalisinmu na sha biyar daga cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kafin fara karatu a inda muka kwana akwai wanda yake tambaya dangane da cewa ya yi alwala ya shiga masallaci yana jiran a tayar da sallah sai ya ji liman yana karatu bacci ya ɗauke shi ke liman yana karatu ya ji menene bai ji bai a nan bai je kama nan ya matsayin alwalar shi alwala tana nan ko ba ta nan alwala ta riga ta tafi har a tayar da ikama a masallaci a shigo kana zaune sai dai kawai ka ji ana karatu kuma ka ce ya matsayin alwala haka wannan alwala ta riga ta tafi bacci shi ƙa'idar bacci da yake warware alwala shine baccin da ya ɗauke idiraki na mutum ɗaukewar idiraki na mutum ya zama ana yin abin da bai san ana yi ba to wannan baccin ya zama cikin ta asbab da za su warware alwalar mutum duk da cewa bacci kashi-kashi ne akwai bacci wanda yake mutum zai kwanta a kwance yake akwai kuma wanda yake a zaune yake idan mutum ya kwanta wannan babu ko shakka alwalar shi ta riga ta warware matuƙar dai bacci ya ɗauke daga idiraki shi ya fita daga jikin shi an iya yin wani abu bai san an yi ba kuma yana kwance wannan alwala ta riga ta tafi to amma wanda yake a zauni wanda yake a zaune matuƙar dai idrakin shi bai tafi ba duk wani motsi zai iya motsawa ko kuma in ya tafi zai fata zai iya farkawa ko in akwai wani abu a hannun shi in ya kubuce zai fata zai iya farkawa kuma yana zaune da wannan baccin ba zai warware mai alwala ba ba zai warware mai alwala ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin anas cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance yantazuruna al-isha suna zama a masallaci suna jiran sallar isha'i suna jiran manzan Allah ya fito a yi shayi. isha'i wani lokaci kuma manzan Allah yana tsawaita lokaci kafin ya fito wani lokaci zai fito wani lokaci zai jinkirta sai dare ya yi sannan ya fito to mutane suna zazzaune a masallaci ta fi ƙurƙosuhun za ga kawunan suna faɗawa yana suna karkatawa suna ɗagowa ana gyangyaɗi ina can su za su faɗi suna tashi kuma idan suka zo za a tashi a yi za a tashi a yi sallah ba tare da sun sake alwala ba to irin wannan baccin wanda mutum yana zaune kuma wani lokaci zai tafi ya dawo ya tafi ya dawo to wannan ba zai wajabta mai yin alwala ba amma matuƙar ne har ya kwanta har kuma ya ji wani nau'i na idiraki ya ɗauke a jikin shi to wannan alwalar shi ta warware ka sai ya sake alwala Allahu darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta hamsin da bakwai a ta muka kwana har yanzu za mu tashi akan aya ta 57 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم القرآن وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى هذه yanzu dai daga cikin ni'imomin يا بني إسرائيل wanda Allah yake tunatar da su kanta ta shine wa zallalna alaikumul gama mun yi muku inuwa da algama wanda shine gaman girgije a sama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuma mun saukar muku da almannu da kuma assalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum kunkuci daga cikin kyawawan arzikin da muka azurta ku da shi wa ma muna, ba su zalunce mu da komai ba ta hanyar saban da suke yi walakin kanu an fusa hum yuzlimun sai dai ya kasance kansu suke zalunta a darasin da ya gabata mun ji wa na alaikumul gama abinda da ake nufi da shi da kuma yanayin da wannan halin ya same su kuma mun ji abin da ake kira da algamam din da maganganun da waɗansu daga cikin malamai suka yi na ma'anar algamam sannan sai Allah ya ce wa an anzalna alaikumul manna wasalwa sannan mun saukar muku da almanna ko almannu da kuma asalwa malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa dangane da abin da ake nufi da almannu a wannan ayar waɗansu daga cikin malamai ta ce shi almanu ɗin ma sharab ne wani abin sha ne da suke sha waɗansu kuma suka ce almanu shi ne al'asal zuma ne shi shine almanu waɗansu kuma malamai ta ce a'a wani nau'i ne na abinci wani nau'i ne na wurasa da ake yi da wani nau'in eh, nau'in tsirrai na musamman da aka ba abin sha ba ne ba zuma ne wani nau'in gurasa ne mai zaman kanshi waɗansu ko suka ce almanno ɗin shine shi shine citta ita ce almanno da Allah ya sautar musu waɗansu ko malamai suka ce a'a wani abu ne yake saukowa daga sama yana zuba a jikin ganyen bishiyoyi yake zama a cikin bishiyoyi da ganyayyakinsu sai su rinka kwashewa daga jikin bishiyoyin suna ɗaukar shi a matsayin abinci waɗansu kuma su tafi a'a wani abin sha ne wanda an ɗebo shi dafa shi ake yi za a sa wuta a dafa sai a yi amfani da shi a matsayin abin sha da haka kowanne daga ciki suna ƙoƙarin su ba da dalili a kan cewa wannan abin shi ne ma'anar almannu amma dai Allah ya faɗe shi da suna almannu bai ambaci menene sifar shi ba da yadda ya yake ya ce wa an zanna alaikumul manna wa salwa mun saukar muku da almannu shi dai wannan almannu ɗin Allah ya ambace shi a haka ko dai ya zama shi ne wancan abin sha ɗin da suke fassarawa ko kuma ya zama zuma ne ko kuma ya zama nau'i ne na gurasa ko dai ya zama wani nau'i ne na citta a ra'ayyar hal wani abu ne wanda za su rinka yin amfani da shi a matsayin abinci ko a matsayin abin sha a tsawon wannan rayuwar da za su rinka yi a cikin ɗimuwa da suka samu kansu a ciki da haka Allah ya goranta musu akan cewa ya saukar musu da wannan nau'in na abinci ko kuma wannan nau'in na abin sha alhafi ibn kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa bayan ya kawo waɗancan maganganun na malaman tafiri da suka kawo dangane da ma'anar kalmar ya ce abin da yake manufa a wannan abin أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المني وفي شرح المني maganganun malaman tafsiri duka ba cin karo a juna suna kusa-kusa da juna ba maganganu ba ne masu cin karo ya ce faminun man fassara rubis ba'a a cikinsu akwai wanda ya fassara almanu da cewa abinci ne ne shi wa minhum man fassarahu bi shara a cikin su kuma akwai wanda ya fassara da cewa abin sha ne daga duk maganganun da suka yi za ka sa shi a ɗayan biyun waɗannan abubuwan wanda ya ce zuma ne wanda ya ce citta ne wanda ya ce kaza ne za ka tattara su ka sa a ɓangaren abin sha wanda ya ce gurasa ne da wanda ya ce wani abu ne da yake tsirowa a ƙasa za ka fassara su gaban su a matsayin abinci da aka yace duka maganganun malaman tafsiri suna zagayawa ne in ma dai abin ya zama abinci ne ko kuma ya zama abin sha ne sai ce wa wallahu a'lam amma abin da yake zahiri a bisa maganganun malamai shine annahu kullu man tanna Allah bihi alayhi min ta'amin aw sharabin wa ghairi dhalik abinda ake nufi ne a zahirin maganar shi ne duk wani abu wanda Allah ya yi musu ni'ima da shi a wannan lokacin sawa'un abin abinci ne ko abin sha ne ko wani abu ne daban duk wani abu da aka ba su wanda za su rika rayuwa da shi a wannan lokacin ya ce to wannan shine almanu ma nai lahu fihi amalun wala duk abin ba aiki suka yi suka samu ba ba wahala suka yi suka samu ba abinda da kawai za su gan shi ne ko yana fitowa daga jikin bishiya ko kuma yana kullowa daga ƙasa ko kuma kawai a za su tona ƙasa ne su same shi to wannan shine almanu din duk wani abu da Allah ya musu ni'ima da shi ya musu baiwa da shi wanda ba nomawa suka yi ba ba wani aiki na wahala suka yi ta samu ba ya ce to wannan shine almannu ya ce balmannul mashhur shi kuma abin da ake ce ma almannu domin akwai abin da yake shahararre a larabawa an suna ce wannan almannu ne wani tsuro ne shahararre galibi bai da jijiya kuma ba shi da ganye yana fitowa mafi yawa a jikin tushen bishiyoyi za ka gan yana kullowa kamar abin da ake ce mai gangar gomo ɗin nan to wannan shi ne asalin almanu shi ne almanu a larabci yana kullowa ba wata wahala ba noma shi ake yi ba ba komai ake yi mai ba in inda yake yawan fitowa ne kawai sai a wayi gari musamman a farkon damuna farkon damuna yake yawan fitowa da yawa to wannan shine asalin mai suna almanudin to anan Allah yake wa anzalna alaykumul mannu manna wassalwa waɗansu malamai sai suka fassara mannu din da wancan abu waɗansu kuma suka ce a'a kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a nan shine duk wani abu da Allah ya musu ni'ima da shi wanda ba su wahala ba suka samu to wannan shine shine almannu sai ce shi wancan almannu ɗin da aka sani wanda aka fi sani da sunan wannan abin sai ce to in ya kasance an ci shi shi kaɗai to zai zama matsayin abinci ne ana cin shi shi kadai a matsayin a matsayin abinci sai ce to amma idan aka takuɗa shi da ruwa aka sa shi a ruwa aka takuɗa shi kuma ana amfani da shi a matsayin abin sha idan shi kadai aka ci abinci ne idan kuma an takuɗa shi da ruwa ruwan ana amfani da shi a matsayin abin sha shine yace to kenan maganar malaman tafsiri ba ta fita daga wannan bangaren ko dai abinci ne ko kuma abin sha sai ya ce wa in ba ma a idan kuma aka nemo wani abu daban aka takuɗa shi da shi aka haɗa to nan kuma zai zama wani nau'in abu ne daban za a sake samar da wani nau'in abu daban daga ko ya zama nau'in abinci ko ya zama nau'in abin sha ko kuma a haɗa shi da wani abu daban a samar da wani irin nau'in abu wanda shi ba za a ce mai abinci ba kuma ba za a ce mai abin sha ba sai ce wannan shi ne abin da ake nufi da almanu da aka din maganganun malaman tafsiri suna zagayawa ne a ƙarƙashin wannan ma'anar al-imam bukhari ya rawaito hadisi daga Sa'idu ibn zaid radiyallahu anhu ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un lil ayn al shine darba darba da aka sani wanda ake samuwa daga jikin bishiyoyi manya-manyan bishiyoyi wannan darba shi ne alkama sai manzan Allah ya ce min almanni ita ma tana daga cikin almannu ɗin wanda Allah ya saukar ma bani Isra'il ita ma tana daga ciki sai ce wa ma'uha shifa'un lil'ai ruwanta ruwan alkam'a din. yana maganin ciwon ido da haka kenan wannan ibnu kasir ya kafa dalili da shi cewa almannu din ba wani nau'in abu ne guda ɗaya ba nau'o'in abubuwa ne daban-daban Allah yake saukar musu ba tare da sun yi wahala ba da haka aka kira shi da suna almannu da haka a wannan hadisin manzon Allah ya ce alkam'a tana daga cikin almannu da Allah ya saukar ma bani Isra'il haka kuma imamul bukhari da muslim ko imamul tirmidhi a cikin aljami ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya da shi manzo Allah yake cewa al-ajwatu min al dabinan ajwa daga dabinan aljanna ne sai yake cewa wal kam'atu min al sai ce wa fi fiha shifa'un min as-summi a cikin dabinan ajwa akwai maganin dafi tana maganin dafi sannan sai ya ce walkam atu min almanni ita kuma alkam atu daga almannu ne wa ma'uha shifa'un lil ayn ruwan alkam atu din yana maganin ciwon ido da haka wannan shine almannu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya danganta alkam atu zuwa gare shi haka Allah ya yi goranta ma bani Isra'il cewa ya saukar musu da wannan nau'in na na abinci wanda za su ci gaba da rayuwa da shi. Sannan wasalwa, bayan wancan almannu, Allah ya saukar musu da asalwa. Asalwa, al'imamul Qurtubi ya naƙalto daga Ibnu Atiyya, rahimahullah. Cewa Ibnu asiyya ya naƙalto ijima'i na malaman tafsiri cewa malaman tafsiri sun yi ijima'i cewa asalwa din nan wani tsuntsu ne nau'i ne na tsuntsu daga cikin tsuntsaye shine Allah ya saukar ma bani Isra'il duk inda suke wannan tsuntsayen suna nan a tare da su a wannan lokacin a tsawon wannan zaman da suka yi har wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa mutum yana zuwa ya kama zai yanka ya duba in ya ga bai koshi yadda ya kamata ba ya sake shi ya kamo wani daga Allah ya hore musu su suna tare da su suna yawo a cikinsu duk lokacin da mutum yake bukata zai kama kawai ya yanka ya gasa ya ci shine wa anzalna alaikumul manna salwa. duk da cewa sun yi nakalto cewa wannan ijma'in da ibnu atiya ya nakalto bai tabbata ba domin an samu wani daga cikin magabata wanda al-mu'arrij ɗaya daga cikin ɗaliban khalil ibnu ahmad al-farahidi wanda malami ne na lura sannan kuma malami ne na tafsiri sun ce ya an nakalto daga gare shi shi kuma ya fassara asalwa da cewa al'asal zima ne asalwa suka ce to wannan ya nuna ijma'in bai tabbata ba amma dai za a iya cewa aksarin malaman tafsiri daga sahabban manzon Allah da tabi'ai sun tafi akan cewa asalwa salwa wani nau'i ne na tsuntsu wanda Allah madaukakin sarki ya hore ma bani Isra'il samun ɗaya ko mutum biyu wanda suka saba akan wannan ijma'in baya sa matsalar ta fita daga kasancewa kusan ijma'i na malaman tafsiri akan cewa tsuntsu ne ake nufi wa an zanna laifin mulman na wasalwa, sai Allah ya ce kulu min fi ma A nan akwai ta tsadiri, kamar abin da za a ne shine da lahum Allah ya ce sai muka ce musu kulu min tayyibati ma naku. ku ci daga daɗaɗen abubuwa na halal wanda muka azurta ku da su. Domin idan an ce a tsagi ba galibi a cikin Alƙur'ani ana maganar abinci, to ana maganar abin da yake halal kuma mai daɗi. Daddaɗan abu wanda yake na halal, to shi ne a tsagi ba. Daga Allah ya ce, ku ci daga daɗaɗen abubuwa a nattattu wanda muka azurta ku da su. domin wannan almannu ɗin da asalwa duka halal ne Allah ya halatta musu sannan kuma daɗa ɗan abubuwa ne masu daɗi a ci sannan masu daɗi a lafiyar ɗan adam dukkansu kowanne akwai rawar da yake takawa wurin kulawa da ƙara inganta lafiyar jikin mutum. Da Allah ya ce, Kulumin tsaggi ba ti mara zafi wa ma zalamuna Allah ce ba su zalunce mu ba menene ya kawo ba su zalunce mu ba anan da aka malamai wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce akwai taqdir anan da aka an ba su waɗannan ni'imomin an umarce su da ci daga abin da Allah ya azurta su da shi sai zama kenan sai suka saba ma wannan umarnin na Allah ni'imomin da Allah ya mutu ba su gode ba sai suka saba da suka saba sai Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunci mu ba daga daga cewa kulumin tsajibati ma ku? kenan ba su yi abin da aka umarce su da shi ba da ba su yi abin da aka umarce su da shi ba sai Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba kenan sun yi zalunci kenan sun yi zalunci menene zaluncin da suka yi ba su biyo ni'imomin Allah da godiyar Allah sannan ba su bi umarnin Allah wurin yin amfani da abin da Allah ya halatta musu ba haka sun yi zalunci a nan zalunci na saɓan Allah da zalunci na butulce mani imomin Allah haka Allah ya ce walakin taro An anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kansu suka zalunta domin duk wanda ya saba ma ni'imar Allah ya ki goda ni'imar Allah to ba abin da ya jawo ma wani in ba kan shi ba domin Allah zai tafiyar da ni'imar ya kawar da ita ƙarshe kuma cutar kanshi za ta dawo ba wanda ya zalunta sai shi. shine walakin kanu yau bulimun ba su zalunce mu ba kan su suka zalunta saboda saɓan da rashin godiyar Allah zai koma zuwa ga wannan ni'imar ya lalata ta zai koma zuwa ga wannan ni'imar ya kawar da ita ko kuma zai koma zuwa ga ni'imar ya zama an daina jin daɗin ni'imar ko da akwai ta to kaga mutum ya zalunci kanshi kenan a nan bai zalunci wanda ya yi ni'imar ba kanshi ya zalunta shine wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suka zalunta da wannan butulcin da suka yi ma Allah da kuma wannan ɗin godiya da suke yi da saƙon Allah da zunubi da suke aikatawa. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غضا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين نعم sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da dai an bato musu ni'imomin har yanzu Allah ya ce wa in kunna dukulu hadhihi alqaryata ka tuna ko kuma ku tuna ya ku bani Isra'il in kunna dukulu hadhihi alqarya lokacin da muka ce ku shiga wannan alqarya ku shiga wannan garin aka nuna musu wani gari daga cikin garuruwa haka ce su shiga kuma in kun shiga garin fakulu minha aitu shittum ragadan ku ci daga cikin abin da yake cikin garin haitu shittum duk yadda kuke so ba a muku iyaka ba ba a muku kaidi ba ba ce muku wala taqraba hadhihi shajarata ba a ce ku ci duk abin da kuke so a cikin garin ragadan Kuci kuma arziki yalwatacce mai faɗi mara iyaka. Sannan wani kulul baba sujjada, ku shiga ƙofar garin kuna masu sujjada ga Allah. Wa ƙulu hisqatun kuma kuna masu cewa hisqatun a lokacin da kuke shiga. Idan kuka yi haka, na kufir lakum ku. za mu gafarta muku zunubanku gaba ɗaya وسنزيد muhsinin kuma da sannu za mu ƙara ma masu ihsani a cikinku ƙari a kan wannan ni'imar ƙari a kan wannan baiwar da muka yi muku. A nan Allah ya tuna musu wannan ni'imar, ni'imar samar musu gari da Allah ya yi. Suna ta yawo suna gantale a duniya ba su da gari, ba su da wurin zama. Allah ya saman musu gari kuma ya umarce su da su je su shiga wannan garin Ya aka ce muku udkhulu hadhihi ku shiga wannan alqarya wata alqarya ce wannan Allah maɗaukacin sarki yake umartarsa da su shiga malaman tasiri sun yi maganganu akan alqarya waɗansu daga cikin malamai ta ce ita ce baitul maqdis wanda wannan shine aksarin malaman tafsiri suka tafi akai kai, Alhafi ibn kathir yana cewa tabbatar da cewa baitul maqdis ne hadhihi al ya ce wannan shine asahul aqwal shine mafi ingancin maganganun malamai akan tabbatar da wannan gari ne da aka wannan gari shine baitul maqdis Allah ya ce ku shiga wannan garin Allah zai ba su gari amma tare da jarrabawa jarrabawa ita ce jihadi da za su yi da mutanen garin za su yi jihadi da su Allah zai ba su galaba in an yi jihadin gari zai zama nasu na ta aka umarce su da su je baitul maqdis domin su yi jihadi da mutanen garin su karɓi garinsu su karɓi garin a matsayin shine ne garinsu da Allah ya sa su koma ciki su zauna. su malamai kuma suka ce, ba baitul maqdis ba ne, wani gari ne daga cikin wasu garuruwa, su ma suka ce ƙasar Sham ɗin ce gaba ɗaya, ita ce arzul muƙaddasa. Wadansu suka ambaci wasu garuruwa daban-daban, amma dai tabbatacciyar magana mafi inganci shine baitul maqdis ake nufi a wannan ayar da haka Allah ya umarce su da su je su shiga su yi jihadi ne wancan abin da ya gabata a jiya yadda suka yi ta mai da magana da annabi Musa alaihi salam suna mai mai da martani cewa ba za su shiga ba cewa su suna nan a je a gama a zo a kira su cewa a je da Allah a je a yi jihadin ba sai an yi da su ba a haka aka yi ta yi suka kasa zuwa su yi wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da shi ta haka Allah ya ce ku je ku shiga wannan gari ku ci daga cikin abin da yake cikin wannan garin haitu tun yadda kuka ga dama ko yadda kuke so ragadan rayuwa za su yi mai faɗi mayalwaciya ba tare da hisabi ba shi ne ragadan da aka Allah ya hore musu garin sannan kuma ya yalwata musu garin sannan ya samar musu duk wani abu da ake bukata na rayuwa a su. shi ya yasa imamul qurtubi yake cewa an ce su shiga garin ne kuma an sifanta rayuwa a garin da cewa ragadan saboda ta kasance arzal mubaraka azimatul ghalla ƙasa ce mai albarka wadda take fitar da amfani mai yawan gaske har yanzu yankin yana da gaske inda ya fi kowane yanki samar da nau'o'in kayayyakin noma musamman kayan marmari za ka same su suna daga cikin wanda suka fi ko'ina samar da shi a duniya a yankin sham abin da ya shafi inabi abin da ya shafi tufa da sauran waɗannan nau'o'in kayan marmarin shahararru a duniya to sun shahara da samar da su da ka Allah ya kira wurin da cewa fakulu min ha haitu shi tumragada ku ci abin da kuke so rayuwa yalwatacciya mai faɗi ba tare da hisabi ba babu kaidi Allah ya yalwata musu sai Allah ya ce wadda ulul baba sujjadan sannan ku je ku shiga ƙofar garin in an samu nasara kenan an samu nasara za a shiga garin Allah ya ce ku shiga garin sujjadan kuna masu sujjada a nan an ce a shiga a sujjada ta yaya za a iya shiga gari a sujjada za a sa goshi a ƙasa ne ana ja a shiga koya ake nufi shi ya za da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce sujjadan a nan ana nufin rukka'an ku shiga kuna masu ruku'u ku shiga da ruku'u ba ana nufin sujjada Wanda aka sani ba shine abinda Abdullahi ɗan Abbas ya fassara ayar da shi cewa ku shiga da ruku'u kuna masu tsugunnar da kai da kaskantar da kai babu ɗaga kai ballantana a nuna isa da girman kai da cewa su ku wasu ne ku shiga da kaskantar da kai ga Allah wani wadkhulul baba sujjada domin asalin sujjada kamar yadda imamu tsabari yake cewa shi ne shine al su ji da lagu mu'azzaman shi ne risinawa ga wanda ake yi jada ɗin, ana girmama shi ne shine sujjada a loga daga ko gaisawa za ka yi da mutum kaɗan sun kuyar da kanta to wannan sunan shi jada sunan shi sujjada domin wannan mujarradul inhina shine ma'anar sujjada ga mutum da aka yace to wannan asalin ma'anar ta lugha ita ce ake nufi anan da aka duk wanda ya risina ma wani ko yaya ka risina ma wani to wannan shine sujjada da girmamawa gare shi da aka ba a risina ma wani da sunan girmamawa sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai da wani in zai yi sallama mujarradin musafahan ma da zai sai ya hada da ni sai ya hada da inhina'i sai ya rusuna da kai to wannan shine hakikalin sujjadar da ake magana shine sujjadar yace to an ce ku shiga garin Baitul Maqdis ku shiga ƙofar garin sujjadan kuna masu rusunawa ga Allah da aka da aka ce sujjadan anan ana nufin rusunawa da ƙasƙantar da kai ga Allah kamar yadda manzon Allah yi a ranar fatu makka kenan bayan an gama komai ya zo zai shiga garin makka ya shiga yana ne ƙasƙantar da kai yana kan taguwar shi amma ƙirjin shi kamar zai taɓa siddin raƙumin da yake kai saboda risinawa da kan shi da yi saboda ya kore girman kai ko jin wani abu na isa a tattare da shi dakan an samu nasara da galaba to shine babban lokacin da ake bukata a nuna ƙasƙantar da kai a nuna risinawa a nuna kwantar da kai ga Allah subhanahu ta'ala, da aka yanzu sun samu gari sai aka ce wani kulul baba su sujjada ku shiga ƙofar garin kuna masu ƙasƙantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu ta'ala. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ƙasƙantar da kan da risinawa an ce su yi shi ne domin ya zama godiya ga Allah akan abin da Allah maɗaukacin sarki ya musu na ni'ima na ba su nasara da ba su galaba da ya yi a kan mutanen gari yanzu suka samu gari kuma aka dawo da su zuwa ga gari bayan sun kwashe tsawon shekara arba'in suna gararan ba a duniya ba su samu gari ba to yanzu Allah ya ba su gari ya ba su wurin zama ya ba su inda za a zauna a ce ga gidan wane ga gidan wane to ku shiga kuna masu ƙasƙantar da kai domin nuna godiya ga Allah kenan ƙasƙantar da kan ya shafi abubuwa biyu abu na farko nuna godiya ga Allah wanda ya musu wannan baiwar abu na biyu kuma ɗauke abin da zai zo ya jefa a zukatan mutane na nuna girman kai da ita a lokacin da ya kamata mutum ya ɗaga kai ya nuna ya yi galaba akan abokan gaba to kuma haka sai ya risina kai ya ƙasƙantar da kai saboda kada wannan giji da kan da isa ɗan ya samu mashiga a kan shi da zai jefa shi zuwa ga halaka shi ne ma'anar wadda ƙulul baba sujjadar sai Allah ya ce wa ƙulo hisfatun sannan ku ce hisfa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da hisfatun ai ihsus lana khati'atuna ma'ana ka kankare mana zunubanmu shine abinda ake nufi ma'ana ku ce ya Allah ka goge mana mu. abubuwan da muka yi a baya laifukan da muka yi taurin kan da muka yi ma annabi Musa alaihi salam kan gare ma dokokin Allah da muka yi Allah ka kankare mana zunubanmu ka yafe mana shine wa qulu hisqatun din ku ce Allah ka kankare zunubanmu wannan shine kaulin al-Hasan al-Basri da al-Imam Qatada da wasu daga cikin malaman tafsiri waɗansu malamai kuma suka ce wa qulu hisqatun ana nufin ku ce la ilaha illallah sun fassara hisatun ma'ana ku faɗi wani abu wanda zai kakkaɗe muku zunubanku shi ne wa ƙuru hisatun ɗin to menene abin da zai kankara zunubai suka ce shi ne kalmar la'ilaha illallah domin kalmar la'ilaha illallah tana kakkaɗe zunuban bawa gaba ɗaya suka ce to shi ne ma'anar wa ƙulu hisatun ana ku faɗi kalmar da za ta kankara zunubanku mece ce kalmar da za ta kankara zunubanku ita ce la ilaha illallah shi ya sa suka fassara wa qulu hittatun da cewa ana nufin wa qulu la ilaha illallah ku faɗi kalmar la ilaha illallah waɗansu malamai kuma suka ce wa ƙulu hissatun ana nufin ku faɗi kalmar da za ta kankara jirbanku amma ba la ilaha illallah ba ana nufin ku ce astaghfirullah ku ce muna neman gafara Allah shine ma'anar wa qulu hisatun din ku faɗi kalmar da za ta kankara zunuban menene zai kankara zunubai waɗansu suka ce la ilaha illallah waɗansu kuma suka ce a'a abinda zai kankara zunubai shine istighfari da neman gafara Allah shi yasa sai mu ji wasu magabata sun ce wa qulu hisatun qulu la ilaha illallah wadansu kuma sun ce wa qulu hisatun qulu astaghfirullah suna fassara shi da cewa hisatun din kalma sai ake umartar su da su faɗa wadda za ta kankara zunubansu. Daga kowa sai ya duba wata kalma ce wadda za ta fi dacewa da kalma mai kankara zunubai sai ce to ita ce kalmar. Zaka haka Allah ya ce wa qulu hissatun ko dai ya zama kalmar hissatun ɗin tana nufin Allah ya kankara zunubanmu ko kuma tana nufin kalmar ko faɗa abin zai kankara zunubai ko ya zama la'ina a illallah ko kuma ya zama istighfari wanne daga ciki zai iya ɗauka. Abin da dai ake nufi a nan su miƙa wuya da abin da Allah ya umarce su da shi sannan kuma su gode ma Allah akan wannan ni'imar da Allah ya yi musu ta ba su gari godiyar kuma ta zama a aikace ta yaya za ta zama a aikace shine wani kulul baba sujjada sannan godiyar ta zama a baki kuma bayan ta aikace shine wa qulu hisbatun aka haɗa musu ayyukan guda biyu gaba ɗaya su yi godiya ga Allah a aikace sannan su yi godiya ga Allah a magance sannan kuma su yi itirafi da zunubin da suka aikata shi ne su nemi gafara Allah su yadda sun saba ma Allah kuma su tuba zuwa ga Allah subhanahu a kan wannan zunubin da suka aikata shine abinda wannan gabar ta kunsa take magana a kai da aka cewa wadda kulul baba sujjadan wa qulu hisatun naghfir lakum khatayakum Allah ya ce idan kuka yi haka za mu gafarta muku zunubanku da kurakuranku kenan idan ba ku yi haka ba ba za ku samu gafarar zunubanku ba ba za ku samu gafarar kurakuran da kuka yi ba a nan Allah ya faɗa musu abin da in sun yi za a yi musu gafara. Na gafir lakum ku. a wata ayar na gafir lakum atiku, za mu gafarta muku zunubanku da kurakuran da kuke aikatawa. Da yi idan suka samu aiwatar da waɗannan abubuwan, to Allah zai cika wannan alkawarin da ya musu, zai gafarta musu, ya yafe musu abin da suke aikatawa wanda suka aikata a baya da kuma abin da za su aikata na sako a cikin wannan garin da suka samu kansu a ciki sai Allah ya ce wa sanazidul muhsini kuma da sannu za mu ƙara ma masu ihsani daga cikin waɗansu malaman tafsiri suka ce wa sanazidul muhsini na anan ana nufin waɗanda ba su yi laifin ba ba su yi saƙon ba ba su yi zunubi daga cikinku ba kuma suka zo suka aikata waɗannan abubuwa to wannan abin da suka aikata na shiga gari suna masu sujjada da ni wuya da kuma cewa hisatun ɗin, to wannan zai zama tsari ne akan falalarsu tsari ne akan ayyukansu na alkhairi tunda ba dama ba su yi safan ba ba su yi bautar ɗan maraƙi ba ba su ma annabin musa ba suna yin ɗa'a da Allah sau da ƙafa, suna kan insani da kyautatawa da bin dokokin Allah. To, in sun yi wannan, wannan zai zama tsari ne a kan darajarsu da kuma falalar suka ce wannan shi ne wa tsanazirul muhsinin. Waɗansu malamai kuma suka ce wannan amni za ni ƙari ga masu ihsani. Ma'ana duk wanda ya ihsani ya kyautata aiki ya kyautata godiya ga Allah to Allah zai mai ƙari kan falalar shi da Allah madaukakin sarki yake yi ma bayi zai zama tsari kan darajar shi zai zama tsari akan falalar da Allah madaukakin sarki ya ba shi a duniya da lahira naka gwargwadon insanin mutum gwargwadon yadda zai rinka samun tsarin falala da kuma tsarin daraja daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعم bayan an yi musu wannan umarni da yake cikin wannan ayar umarni guda biyu wadkhulu al-baba sujadan wa qulu hisqatun waɗannan abubuwan guda biyu da aka umarce su da shi Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai azzalimai daga cikin su kamar yadda yazo a wata aya fa baddala alladhina zalamu minhum azzalimai daga cikin su sai suka canza ƙaunan suka canza wata magana daban ghairar ladhi qila lawan ba maganar da aka faɗa musu su faɗa ba suka canza ta da wata kalma daban ba kalmar da Allah ya umarce su da ita ba fa'anzalna alallari na zalamu sai muka saukar ma waɗannan da suka yi zalunci muka saukar musu da rijizan minas sama azaba daga sama ma kanu yafsukun saboda fasikancin da suka yi fasikancin da suka yi na canza abin da Allah ya umarce su da shi suka kawo wani abu daban to saboda wannan sai Allah ya saukar musu azaba daga sama saboda wannan fasikanci a nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa abin da ya umarce su da su yi sannan ya biyo baya da su abin da suka aikata mana saɓanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su da shi hadisi ya zo a cikin Bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya jere shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ila li bani isra'il udkhulu al-baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khati'atikum an ce ma bani Isra'il, ku shiga garin ko ƙofar garin kuna masu sujjada, sannan ku ce hisbatun, idan kuka faɗa haka, na zafi fafi a cikin zan gafarta muku zunubanku. Shi ne abin da Allah ya faɗa musu. Sai Allah ya ce, sai manzan Allah ya ce, fa sai suka canza wannan abin da aka umarce su da shi. fadakalu yashakuna ala askahihim sai suka shiga cikin garin maimakon su shiga suna kaskantar da kai suna tawazu ga Allah sai suka shiga suna jan mazaunansu a ƙasa suka zauna a ƙasa suna jan jiki suna tafiya ma'ana kansu yana sama ne ba za su tsugunar da kan ba da haka suka shiga suna jan mazaunansa a ƙasa a haka suka rinka tafiya suka je su shiga garin wa ƙalu sai suka rinka cewa lokacin da suke jan jikin suna tafiya maimakon wa ƙulu da aka ce su rinka faɗa suna cewa habbatun fi sha'ara suna cewa habbatun fi sha'ara mana ƙwayar alkama a cikin gashi ne abin da suke faɗa maimakon wa ƙuru hisatun su ƙasewa cewa hisatun ma'ana Allah ka kankare mana zunubanmu ko su na cewa la illallah ko su rinka cewa firullah, a bisa ma'anonin da malamai suka fassara hisatun ɗin, sai suka ƙi faɗan wannan abu suka ƙirƙiro wata kalma daban wadda Allah bai umarce su da ita ba saboda izgili da raina annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu sannan sifar da aka ce su shiga da ita suka kibin wannan sifar suka ƙirƙiri sifa ta daban wadda da ita suke so su yi amfani su shiga suka dama mazaunansu a ƙasa suka shiga garin sannan suka ci gaba da cewa habbatun fi sha'ara wannan shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisi shine ma'anar fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai azzalimai suka canza wata magana ba maganar da aka ce musu su faɗa ba shine abin da suka canza a nan suka ƙi faɗar wancan kalmar suka kawo wata daban sai Allah ya kira su da suna azzalimai saboda sun kawo sun canza abu daga inda ya kamata a kawo shi shi ne haƙiƙanin zalunci daga sun yi zalunci ta hanyar zaɓo sun yi zalunci ta hanyar sanya aiki a inda bai cancanta a sanya shi ba sannan sun yi zalunci ta hanyar sanya ai magana a inda bai cancanta a sanya ta ba shi ne fa baddala lalina zalamu qawlan ghayra lalina qila fa'anzalna alallari na zolamu rijizan minas sama Allah ya ce sai muka saukar ma da azalimai rijizan minas sama muka saukar musu da rijiz daga sama menene a rijizu din waɗansu malamai suka ce ana nufin azaba ana nufin azaba domin a rijizu a lugar larabci musamman lugar mutanen hijaz mutanen makka da madina idan suka ce a rijis suna nufin al'ada suka ce to shi ne ake nufi a nan fa an zallan alal ladina zalamu rijizan min sama muka saukar ma azzalimai azaba daga sama kenan sai zama ba a faɗi irin nau'in azabar ba Allah dai ya ce ya saukar musu da azaba amma wata irin azaba ce ba a yi bayanin irin azabar a cikin wannan ayar ba waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da rijizan minas sama shine abba'un annoba Allah ya saukar musu da annoba a cikin garin Haka waye gari gaba ɗaya annoba ta mamaye garin duka mutane suna ta mutuwa suka ce rijizu yana zuwa da ma'anar abba'un yana zuwa da ma'anar annoba shi ma hadisi ya tabbata hadisin Usama ibn Zaid wanda Imam al Bukhari da Muslim sun rawaito shi daga Usama ibn Zaid yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa at-ta'un rijsun sallatahu Allah ala man kana qablakum ko aw ala bani Isra'il manzon Allah yake ta'un annoba rijsun wata azaba ce wadda Allah ya ɗora ta akan al'ummomin da suke kafin ku, ko kuma Allah ya ɗora ta akan bani Isra'ila. Suka ce, To, da wannan yana nuna ba an zanna alallari na zalamo rijizan minas sama'i, ana nufin annoba ce azabar da Allah ya saukar musu, wadda ta faɗo cikinsu ta kashe aksarin mutanen da suke ciki. shine azabar da Allah ya musu saboda ƙin bin umarnin Allah da suka yi wurin gode ma ni'imar Allah da ya ba su gari da kuma abubuwan da Allah ya ce a yi idan za a shiga suka saba suka yi zalunci sai Allah ya jarrabe su da wannan bala'in ya saukar musu da wannan annoba. Shi yasa a hadisin ma manzon Allah yake cewa da ya ce annoba azaba ce Allah yake saukarwa ga al'ummomin da suka gabata ko kuma Allah ya ɗora ta akan bani Isra'ila sai ce idan ta kasance akwai ta a wani gari to kada ku shiga garin idan kuma kuna cikin garin ta zo kada ku fita daga cikin garin shine abinda hadisin yake nunawa da haka hadisin kai tsaye ba yana magana ne akan wannan ayar ba bai yi magana akan wannan ayar ba illa dai malamai da suka fassara arrijizu da cewa annoba ne sun yi isti'inafi da wannan hadisi cewa gashi a hadisi manzan Allah ya ce tsa'un rijiz ne shi ma shi ma azaba sai da Allah yake saukarwa kuma har manzan Allah ya nassanta bani Isra'ila a cikin waɗanda Allah ya ɗora musu wannan ɗa'un din da aka suka ce to zai iya yiwuwa wannan aya wannan rijis din a nan ana nufin annoba ce Allah ya jarrabe su da ita shi yasa al-Imam Jarir al-Tabari bayan ya kawo wannan hadisin da maganganun malamai da suka ce ana nufin annoba yace za a iya ɗeba kewa da wannan hadisin zai iya ɗauka amma dai ba za a iya yanke cewa shi ne abin da ayar take nufi ba ba za a yanke kai tsaye ba a sai an rijisu a nan a wannan ayar ana nufin annoba amma dai zai iya ɗaukan annoba ɗin tun da dai hadisin bai zo ya nasanta cewa manzon Allah ya fassara ayar ne da shi ba daga an dai ambaci abin an kira shi da wannan sunan daga zai iya ɗauka amma an fassara shi da azaba to zai gama kowane irin nau'i na azaba zai iya ɗaukan azabar annoba zai iya ɗaukan azabar mutuwa zai iya ɗaukan azabar rashin lafiya zai iya ɗaukar yunwa zai iya ɗaukan firgita da tsoro duka wannan azaba ce da Allah yake saukarwa hakan an bashi a buɗe za a ɗauka cewa Allah ya saukar musu da azaba kuma dama su al'ummomi ne wanda Allah ya saba da da nau'o'in azaba waɗanda suke ba su da iyaka. A arsanna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal zafadi'a a dama ayatin mufassala. Allah ya jarrabe su da bala'i na azaba na ambaliyar ruwa. Allah ya jarrabe su da azaba ta fari ruwan fari su cinye kayan noma su lalata komai a zauna a cikin yunwa haka Allah ya jarrabe su da bala'in ƙwarƙwata ta hana mutane sakar ko ina mutum yana yawo yana soshe-soshe ƙwarƙwata ba za ta taɓa bari shi ya zauna lafiya haka Allah ya jarrabe su da bala'i na kwaɗi ruwan kwaɗi ko ina kwaɗo duk abin da ka aje kafin ka juya kwaɗi sun cika duka wannan azaba ce haka waddama Allah ya jarabe su da bala'i na jini ya zama duk inda suka aje abu sai a ga jini ya mamaye shi ko abu za ka sha kana cikin sha da ka tsaya sai ya zama jini duka wannan azaba ce Allah yake musu da nau'o'i da yawa Allah yake duka wannan ya musu ne ayatin mufassala ayoyi daki daki filla filla daya bayan ɗaya. amma kuma ba wanda ya kai su kan zarewa ya Allah za a yi ayar su shiga bala'i su dawo su nemo annabawan ya musa da ulana rabbaka bima a yi da inda annabi musa kai mana addu'a roƙon mana Allah saboda Allah ya maka alƙawarin kare addu'a Allah yana karɓa wanda in sun ji kenan la in annan rijis in aka yaye mana wannan rijisin wannan bala'in da wannan annobar da wannan azabar to za mu yi imani da kai amma duk da haka suna nan suna ci gaba da kangare ma annabawan Allah yasa al-imamu ibnu kathir rahimahullah bayan ya yi kawo bayanai da abubuwan da suka faru a tafsirin wannan ayar ya ce a cikin waɗannan ayoyin akwai falala ƙarara ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ba taɓa samun mutane masu ɗa'a da biyayya ga annabinsu kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in ana karanta maka yadda yadda annabawa suke yi da mutanensu za ka ga a sahabban annabawa gaba ɗaya ba irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai su ‘yan biyayya ne da ta'a ga Allah. A ce a yi kawai a yi, a ce a bari a bari, amma ka ga mutanen da su ga su sai an bi su da bala'i dole an azabtar da su sun wahala sannan za su dawo su ce a tsaya zani sannan su yi sannan gobe ma su sake komawa sai an sake zuwa da wani bala'in an yi an yi sun juwa hada ba yadda suka iya sannan su dawo su ce a yi haƙuri zami har bin su ake da dutse wa in na taƙanar jabala fauƙahun ta annahu gunnatun ga dutse an cicciko shi iyakar gani ga shi a kansu ku yi ko a tsako shi da faɗo sannan za su sannan a ɗauke dutsen haka suke amma ga waɗanda za a zo kawai a ce Allah ya yi wahayin kaza kawai fi Allah ya ce a bar kaza a nan take kawai an bari Allah ya ce a fita kawai a tafi jihadi yanzu nan su fito su tafi a kashe na kashewa su dawo wani masu rai su dawo kuma su ci gaba da ku ana yin ana cikin halin kuma haka za a kira sallah su shiga su fata su yi ga Allah su yi sujjada su yi ruku su yi bautar Allah a haka suke ran da aka dawo yaƙin Uhud a gajiye a raunace a haka Allah ya ce a sake fitowa a koma a bisa a hanya balma aka ce duk wanda bai fita ba ma ban da shi wanda ba a je asalin yaƙin Uhud da shi ba ban da shi haka kowa ya ɗaura jikin shi ne yankakken hannu ya ɗaure ne yankakkiyar ƙafa ya ɗaure haka aka fito aka sake ɗaukan makami aka tafi a haka Allah ya ce ya ga abin da suka yi ya yafe musu sannan suka dawo ba mai musu ba mai da da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ɗa'a da biyayya gare da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda ya san alqur'ani ya karanta tarihin annabawa da alaƙar shi da alaƙar su da sahabbansu, to sai ya kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ya so su sai ya ƙaunace su saboda Allah ya taɓa samar ma wani annabi irin waɗannan mabiyan ba. Ba wani annabi daga cikin annabawan Allah gaba ɗaya wanda Allah ya iya tattaran mai irin waɗannan mutanen suke kewaye da shi. Da aka yi ce waɗannan ayoyin kana karanta su suna ƙara fito maka da falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fili da bambancinsu da wasu al'ummomi wanda ba su ba. Da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'an zanna alallari na rijizan minas sama'i bima kanu ya sukun mun saukar musu da wannan azabar ni daga sama saboda fasikanci da suka yi. Fasikanci shi ne fita daga ɗa'a ga Allah. Alkuruju an tsa'atin la shi ne alfisku. Duk wanda ya fita daga yi ma Allah ɗa'a shi ne fasiki. ta kai mutum ya yi ɗa'a ga Allah ya yi biyayya ga Allah wanda ya zama mumini ko musulmi mai ɗa'a ga Allah in ya saba ma Allah kuma ya fita daga wannan iyakar ta ɗa'a ga Allah da biyayya daga nan sunan shi ya zama fasiki shine Allah ya ce saboda fasikancin da suka yi menene fasikanci a nan shine ƙin bin umarnin Allah da saba ma umarnin Allah da canza abin da Allah ya ce a yi a zo da wani abu wanda ba shi ne Allah ya ce a yi ba, to wannan shi ne fasikancin da suka yi. Haka Allah ya ce, saboda wannan fasikancin, saboda haka Allah ya saukar musu da azaba minas sama'i kuma azabar daga sama aka saukar da ita. Azaba ce daga sama. Da haka kenan duk wanda ya kasance zai yi ma Allah fasikanci ta hanyar ƙin bin abin da Allah ya ce a yi ya fita daga ɗa'a ga Allah. Allah kuma ya ce a yi abu kuma ya canza ya yi wani abu saɓanin wanda Allah ya ce a yi, to wannan ya buɗe makan shi ƙofa ta saukar azabar Allah daga sama. Domin shi ne abin da suka yi a nan. Laifuka ne aka lissafa. Shi ne a laifi na farko, shi ne ga abin da aka ce a yi sai suka canza. Suka yi saɓanin abin da Allah ya ce a yi. To wannan canzawar da suka yi, shine yasa Allah ya ce sai muka buɗe musu ƙofar azaba daga sama saboda wannan fasikanci kinan duk al'ummar da suka sifanci da wannan sifar to sun cancanci a buɗe musu ƙofar azabar Allah daga sama da haka idan al'umma suna canza hukuncin Allah suna canza umarnin Allah da wani abu daban to ba za su gushe ba suna fuskantar azaba da bala'o'i daban-daban daga wurin Allah kuma bala'o'in za su rinka sauka daga sama kamar yadda Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu arzikin daga sama ake saukar da shi haka abinda ake muku alƙawari na azaba da bala'i shi ma daga saman ake saukar da shi ta Allah muke roƙo ya kare mu daga canza abin da Allah ya umarni da shi ya ba mu ikon zama masu da'a da biyayya ga dokokin Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbata akan shi har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki muke roƙo, ya gafarta mana ya sanya wannan abin da muke karantawa na alkur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi da suka riga mu zuwa da suka riga mu gidan Eh, lahira ko gidan kabari da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama sannan muna eh, addu'a ta musamman ga bawan Allah wanda ya ba da tallafi ga masu itikafi form da za su tarba na masu itikafi akwai bawan Allah da ya ɗauki nauyin form guda biyu da duk wanda zai shiga itikafi ya zama ya yi amfani da shi haka shi ma ya sai makan shi ya buɗe makan shi fayar da itikafi kenan ko yana zaune a cikin yana zaune a cikin gidan shi muna fata Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya tabbatar mai da manufofin shi na alkhairi ya tsare shi daga kashen sauran yan uwa ma masu niyya da kyakkyawar manufa kuma Allah ya ba su ikon tabbatarwa ya kuma haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين